albashi mun ɗauka albashi mun albashi mun ɗauka albashi mun ɗauka mun ɗauka kai balkisu ibrahim zuwaira wata hannatu sun kasance sa'o'i ne a jami'ar university ya kasance ana in the faculty basketball company Hey! <laughs> Oh, my God. wai me yake faruwa ne me yake faruwa ba zai yiwu ba kullum idan aka zo wasa a rasa da za a dinga jiwo jiwo sai dan uwana kai me yasa duk makarantar nan kai kake da taurin kai ne haka ake kamar da hankali bane ku bar mun kawai ni ba ku fara anyway to da a tashi ma a girman gaba daya a tashi a girman gaba daya ni ne ka za a yi ba ni ne zan yi dan uwana fa jiwo jiwo ka bar wannan ka bar wannan zancen Allah shi ka ina ina shi wannan shahidi ne na yake makal zoma a ah, zozo a ah, zoma wato wannan wasan kawai ina ga na yi misalin zan yanke hukunci kawai a tashi wannan wasan saboda haka hakuri za ku yi wasa ba faɗa ya wasa fahimta a fahimci juna ne ka gane a yi a gida ka ga na samu matsala ta kayi over ka zo ka same ni ka zama mate ina a university har za ka iya ce min yaro ba a dalilin ka ne fada a makarantar nan ba okay i understand i understand ai daman naka shi yake daukan kai kai ga tsakiyar kasuwa ki tube ka tsirara kowa ya kanka ko ba haka bane na ji daɗin wannan maganar da ka gaya ban da lokaci i'm sorry kuma Allah ya yi a kan nan da ke nake ok ok fine fine fine shekarar gama karatunsu ta cika jami'ar time university tare da sauran jami'o'i a faɗin ƙasar nan suna bikin yaya ɗalibansu. Ah, baba ya ne? ba gamu yau mun sa academic gown bane an ba bai sa da kana ne hun bashi da academic gown kenan a wani tambaya da kai yana da shi a gari a cikin shi Juwa ya ban da academic gown, wane ne yace ban da academic gown? Ko don kun ga ku ban ban ban sanawa ba. Wa sai ya hawo ba fada ba, ka gane. kuma fada ne wa zai da ka annabi. duba duba na riga na san sa albashi kake nema suna can blog biyu suna daukan hoto kusa yanzu ma Allah ku rabu da shi sami ne ko ci gaba da magana mu tafi. wannan lantarki ba Miri, kai ba su yawa kai me ka zo da shi wannan kayan mu muka san ciwon shi da kai nake mu muka san ciwon ko za ta cira ne

ka ka je da Allah ka kawo mu convocation gown yanzu komai ma ya fita samu kuma dai a least ya kamata ka san kuma kowa mai irin kin gane na ma manta cewa yau convocation ne saboda kawai irin kin gane kai ke me kai ki tsaya da wannan filwa filwa ne ba dan zo karɓar ka eh me wani kin zo karɓar a ah, excuse me da Allah na sai magana da kanka dan su

ya gida muna nan lafiya ya dan wani kuma lafiya ya ta shiru ba wanda ya waya da kuma gaskiya kuma ba zai iya cewa ba zai iya ce kuma ne ki kama tsakanin ku ne yaya babu wani saboda umar baya jin karatu baya ya kamata sai ka abin da ya kamata ko kuma ya san cewa a gaskiya ko na sa ido ina ba in son ku eh da yasa na wallahi ah, mun ga ba ko so na ga cewa san da ba wani da ba ko ne ai ai sha'awa na wallahi da ya this I'm so easy dire le c'est pour c'est pour c'est Ça, pour C'est I'm like, boy, that's my boy. Apa tadi soal itu? Dah saya, saya, saya boy, boy, boy. Ini mana kerana pura dona. Baru kau mukanya. Alhamdulillah. Umar. Baik, baik kita mau apa? Rasa apa macam? har a ma da baki ke yin yana nan ba kullum su da cewa fi ne da ya fi ne shi a ke yin to gari yi ko ce ce ka san irin da wata mutunka what bullying him kai ya san shi show amma kai da wannan rubuta dai mana babu yau ranar sassace ranar farin ciki zai present sun a gajar da ta ta ta ta ta ta wannan bambancin da kike nuna kawai na yi tsadin ma kawai na bar gidan kawai na ta kama miki wai kuma ta da hankali kuwa kai kyauta ne kin hakuri wace sai kuma in ka mutu kanka kara dawowa kai ka ka bari maka baki amma ya hakuri Mo, dan Allah ki ya to ka je ka gani. je ka gani Ko je ka dan Allah kai ki daina wallahi ka je ka gani

gaskiya shawara da idan har ka samu nagari shi zai sa ka yanzu shawara nan da kika bani na gode da tashi Allah ke gobe idan na tashi daga ofis gidan kawo idan ma kawo yana ganin yanayi zan ɗauko shi kami da shi ya kai shi shi shirya kuma hajiya ma ki an da na nan zuwa ne da shi na shiga ɗaki abin da fara gaya mata tashi tashi tashi kin sabon sirri <laughs> Amma gaskiya idan yarinyar nan ta cika alkawarin nan ta aure ne. Zan yi mamaki. A makaranta tunda muka rabu ban yi tsammanin za mu haɗu ba. Amma daga haɗuwa ta sake yin amanna gaskiya da alaman sa'a a wannan abu. Ko da yake wannan zai iya zaman da cewa yaudara rata take saboda alaƙa da wannan yaren ibrahim ga matsayi ga kuɗi ta samu ka tuna fa yanzu asibitin nan ne ma ke adin kamar ka sa akwai magana saboda haka shawarar da nake so in baka idan ka aure ta to ka hana ta aiki wallahi tallahi in ba haka ba za ka zama mijin shi. gaskiya ne ka kawo shawara mai kyau wannan hanzari ne babba saboda haka ka san abin da ake kawai ban gane abin da nake yi ba don Allah ka samu wato cewa amma baka da hankali ko ke zan mare ka fa da Allah ka ga mu wa kake waya amma da hankali ko ke zan mare mu wa kake waya ke zan mare mu wa kake waya ke zan mare mu wa kake waya ke zan mare ke zan mare ke zan mare nan ta fi ƙarfin kama, ta ƙarfin kama, ta ƙarfin kama, ta ƙarfin kama, ta ƙarfin kama. Wannan ɗan ne. abin da nake so ko kuma dalilin da ya sa ta da kwana ina so in gina mana cewa mu gudunmawa domin harkokin da da kamar inda muke bukata. So shi ne dalilin da ya sa na tara kuma akwai yara da muka tura su waje domin muna da tunanin sake buɗe wani asibitin da wani lokaci ne maka barka da zuwa a alhamdulillah ma na gode kamar yadda ka sa kai mun waya na taho na maka alƙawarin cewa Allah da za mu haɗa kan gaba ɗayan za mu yi maka aiki babu shige na je an nuna min gidan da zan zauna da duk wani abu da ka tsana da mu karka damu da wannan Allah da za สูงมากเลย surutu tana nan amma ganin kai ka gane ina tunanin ko za a iya samun a gida ne mutum daga gamu gamu sannan in ka san gida na ba haka ne habar da gida ba ka ganin hannun jikin gida na ba asibiti ba ne a gani ka tattara masu gida ka kai ta asibiti nan za ku samu dandalin da girman Allah ka taimaka baka ga nan ba kai baka da rai baka ga nan cikin cikin girman Allah shi ne ta zauna ta zauna ta zauna da ke ba mun ta mata ne ka fita da matan ka da ta kashin da tsanu ban zama da kowa eh, ne shi ta kula mata na bari mata waya mata dawo gida ne da za a yi a cikin da sabon da layi Allah da gidan kinta dan Allah dan da kike ka wallahi ba za ka to yanzu kai ka je ka da No, palco wannan como

idan kin san bakiya cikin ɗaya daga cikin matan nan da suke haɗa matata da maza a ma'aikatan nan za ku wannan asibitin ki je ki je ki kira matana ki ce mata ni mijinta umar na zo ni dan iganta haba haba umar yanzu saboda Allah yanzu kai idan mata ce, za ka yi wani ɗan namiji ce haihuwa fa za ta yi amma dai na ce miki matata nake so in gani ko ina rana da mai aihuwa matata nake so in gani ba ruwa na da mai aihuwa wallahi ina cikin ciyar ne wata mata ne take so ta aiko kunta a gaskiya abin da nake so ki fuskanta shi ne. maganar aikin ki nan yana ɗaga min hankali idan za ki zauna mai zaman aure ki zauna mai zaman aure saboda aikin nan yana takurawa rayuwata da ni da ke kin sani binta na tsammani bayan aikin da kike yi akwai wani abu abin da kika sa a gaba wanda haka ya za a yi a ce katotin asibiti irin wannan a ɗauka a danka shi a hannun kina mace gaskiya da akwai abin duba a a gaskiya inda za ka tuna tun kan ka aure sanda muka yi magana ba zan iya barin aiki na ba ce duk ba da kuma na nuna maka cewa ba za ka dinga samun lokaci na sosai ba kace duk ba da mu ko ka manta albarkacin asibitin nan ke zama a cikin gidan nan albarkacin asibitin nan na samu kuɗin da har muka yi aure da kai ma muka yi komai kayan sawa ma duk albarkacin asibitin nan da abin da za ka ci kuma yau har za ka iya wannan tunanin ko dai wasu ne sai za su zuga ka abin da nake so ki gane ina so ki zaba ko ni ko aikin nan. a gaskiya wannan maganin na ka ba za ta canza ko shi kenan tun da ke baki da an da zaki bayani ni ko ina da an da zan baki binta ki tafi na sake ki saki daya wannan so ki san cewa kin yi saki na wallahi tallahi kin yi asarar miji kin rabu da mijin da zaki daɗe kina bakin cikin rabuwa da shi na gaya miki Allah ya isa mutumin banza ya zo saman sumi har da faɗa mana sunan shi wai umar munafiki ke ba ba wanda da sunansa ba matuci haka da bashi ke sannan zai yi uban shi ya yi cin mutunci wata mutum banza ki je da wani kuka ma kukan da kike yi ba wanda kun ci gaba da zama ma sai ya illanta ki lalatacce mutumin wofi ya samari niyar Allah da to amma abin nake ke so ki gane ai ba tawowa zaki ba shi ne kike ta tawon da kika yi komawa zaki ki je daki ki zauna nan ki ida ki daki ki cika abin da Allah ya ce kada zaki sai ki ida ki fito ki ce zaki ida nan gidanki ne kina zaune shi ma kada ya fita ki zauna nan ai Ya haka Allah ya ce karki canza wannan magana da na gaya maki lalle ku zauna nan gidan a yi ta na gaya maki ko ko kuma ki kore shi kake mashi wani ido ban ko ki nuna mashi ai din gidanki ne din ya bar gidan karki haka da abin da Allah ya ce ya isa ko haka nake so ki jahi kun ka kun da gaskiya umar ya ban taɓa da ta ba sai dai ban bar shi ba wanda ya kawo na ce tabbata na duk idda na idda don na idda su ta ma me yasa ya sake shi fa yake in bar aikin nan bar aikin nan da yake da zauna shi ba aiki ba ni ba aiki ai ba zai yi gidan nan duk ni ɗaukan ko ko ne gidan nan sama shi saboda ya riga ya yi ƙasa da mata amma yanzu ba zai sanya sai gaba kuma ina miki fatan Allah ya iya mata ta bar aiki ta ce ba za ta iya barin aiki ba ta ce to na sake ki a taunawa maganar kuɗi fa kuɗi na nan ai suna nan yanzu in ta rufe abinci ba na ci duk abin da in na kwanta ma a gado ta zo ta kwanta ta ta rai saboda ta je ta je ta je wai wai an wai kawunta da da da wasu kawayenta da wani abokan arzikinta wai sun ba su shawara wai mu zauna a gida daya bayan na zake ta fa mu zauna a gida daya mu yi wani abu wai shi idan na ce to ni iddan ni na taba kine ne ba zan yi ba kuma abincin ki ma an kin dafa ba zan ci ba lallaunawa amma kai abin da nake habawa to sai dai wani hanzari ba gudu Sai eh. yadda za a yi kakkamai da ita kuma ka sake aure yanzu idan ka sake aure ka gani kishi zai dame ka sai ta bara yake Allah fa ga Allah mana ba umar umar to eh? abin da na gaya maka mai shi ne kawai ah, waye kawai ah. Binta, ya gida. Ya Umar. Ya kowa lafiya. Ka ci sa'a ka. Wallahi da da baka same ni ba dan ofis din. Ki ce na yi katari dai. Kin san yau na ofis ne ta ce ba sassafe akan maganar da Tawa eh, shi ne. Eh shi. Oh, cikakken wata Wannan? Wannan ina tunanin Allah ya da ita zan abu. sa ita ce mafi alheri a Allah ka rike ta amana ka mata abin da yayin kai kewa ban gane abin da ya na yake ya sike wa ya sike ki a san ba ki sani Umar din yanzu haka gidan nan zaman idda kan irin wannan zaman da kuke ki ci da shi ki sha da shi ki mai sitira ke mafi zaman idda yau zaman idda zaman idda yi munafiki babban munafiki an faɗi kasa da nauyi duk abin da kuke faɗa ina jin ka gane abin da nake so ka fahimta shi na sake ta ke kuma ke kuma ki gaya mai da ni da ke waye roƙi wani ai zaman idda ki gaya min da ni da ke waye roƙi wani ai zaman idda kakanki da kawunki da abokananki da wane ne kika je kika tattaro kika ce su suka ce a yi zaman idda to ana zaman idda da ni da ke ina cin abincin ki a gidan nan tun da kika fara zaman idda ok ni kake cewa munafiki an ce ma abin da nake so ka fahimta shi ne ka tattara ina ka ina ka ka bar min gidana yanzu yanzu nan ba tare da ta lokaci ba in ba haka ba cikin gidan Allah malam fita ka bar min gida ya isa binta sai ma da ofis Ok, thank you tafi mr angel mai haƙorin abcd ka kowa ilimi abin da nake so ki fahimta shi ne don Allah dan Allah na bari irin wa'annan suna zuwa mun gida ko dai soyayya ta ku ne can na makaranta na munafurci ba ku dena ba ba injin sarkin aiki

sai na ce karki aure shi ga irin ta su abin da ke so da ke ki tsaya ki idda tsakani da Allah kaninsa da kaninsa wai ya janci ina neman ma'aikata ya zo neman aiki yanzu takardar na hannunka ne? eh suna hannuna ah, abin da nake so da kai kogari za ka turo mu takardar to shi kenan Allah da zan turo ma da su yanzu yawa sai an jima wannan shine karo na uku da ka zo nan Hello? hello hello inspector Muawiya yes da ala ko ni wani wanda muka school da shi wani Umar Muhammad ko ka gane shi ba na san inda yake duk inda yake zuwa yau na sani na sani okay to da ala ina so ka tura a kamo shi Ok. inspector ina so yanzu yanzu ba daɗewa hukunta akwai wani da nake so ku je ku kawo shi yawwa dama yanzu yanzu ok ga nan zuwa ai ka riga ka zama ɗan gida mai kan to shi kenan zan musu bayani kafin ka ƙara su ma zan musu ga nan zuwa yanzu yanzu nan to shi kenan ina ka zan musu ma bayani kafin ka ƙara su thank you tabbatar da kai magariji bayanin ka na farko ka zo ka ce min kai kana da aiki ka gane ko ciki ya tabbatar min baka da aiki sannan bayanin na biyu ka zo ka ce min kai baka da mata ashe kana da gaba ɗaya bayanin ka ya tabbatar min da kai makareci ne mayaudari ne kuma kana da aure ka wulaƙanta matarka shawarar da zan baka ka je ka mayar da matarka shine zai fi alkhairi a tare da kai ka gane ni mace ce mai daraja da mutunci kuma kullum buri na auri miji nagar wanda ya san mutuncin kansa to kai kanka baka san mutuncin kanka ba ballanta na matarka yanzu bayani na karshe da zan ma duk yau ranar ka kara takuwa idan ka kara takuwa nan ga wayannan sai na sa sun me da kai garin kuɗi don haka ku fice min da shi ba da aure ina ina so ka sani ba aure tsakanin na duka saboda idda na ma na gama tun jiya ko ba za ka tarmiyar da ni ba saboda addinin musulunci bai ce idan ka saki matanka ta gama idda ka sake dawowa kuma ka neme ta ba ba da ta ba saboda haka ka tashi ka fita Thank <laughs> you. masoyinki ne masoyina wayan ku kada ki damu wannan wani masoyinki ne wanda za ki san shi nan ba da jimawa ba ina fatan da na yi miki waya a wannan lokaci ban yi laifi ba domin akalla dai na san inda ki ta cika mijin nan naki na da da kika so shi saboda Allah wanda ya butulce miki bai san kina yi ba to yanzu ki jarraba kinsa saboda Allah mana ki gani ta Allah wa ke magana ga ko wane ne da Allah wane ne wani munafikin ne ba ku san kowa ba banda yawan matan mutane waya cikin dare banda munafurci wani irin wace irin waya ce za a yi da daddare eh banza shara dabba da kiki butulu Allah ya baka macen arziki malam ka kasa gode masa to sai na aure ta kuma sai ka ciji yatsa hello Allah na gode maka umar ina so ka sani da cewa yanzu na samu nutsuwa kuma da ina ganin kana tunanin idan ma ka da ni ko kuma ka wulakanta ni zan rasa masoyi shi Allah ya bani kuma na tabbata na mutum ya zama shi taba zuwa irin kuma idan ya nemi da aure wallahi sai na aure shi ba zan iya zama da kai ba ni ce ga irin wannan magana ka fita mun wadaci na in ba haka ba wallahi ya zama ka ihu barawo wallahi tallahi ihu barawo ka tashi ka fita ka tashi ka fita mun a ɗaki tashi na fita abin da shi tashi ka tashi tashi ba na son ji maganar da ka tashi kawai ka fita ba ka fita Jina an fara kibawa. Ai da wajira nake mun magana kai suwa in tambaye in ce wa iyalin gidan me sirrin ne. sirrin kenan umar ya dawo hanya wallahi in kika yi da yaman su a daidaita mu tun da ya gana gama idda an fara mu waya wani ne ba ni ban san shi ba kullum sai da mu waya ko baya tashi ko ga wayan nan sai ya bada daidai muna tare da umar iko Allah sai ki ga gudu na na gode maka a yanzu ina fatan umar ya tabbatar ki amince ki wani kowane ɗan namiji mijin kansa zai iya cewa yana san ki ya Hello, ya sani. Hello? ya sani gida. Kin je wajen Binta? Oh, ta Binta? Bari ma isa speaker wallahi yanzu ma muna tare a yanzu nan ba abin da ya yi zafi ko ya sani ni dai kawai abin da nake so da kai ka tattara gidanka ina ka kabar min gida sai kuma kwanciyar hankali yanzu yanzu sassafe daga tashin ko ruwa ba sa a bakina ba ki same ni da irin wannan magana kawai abin da nake so sai ne a nan kuɗi ne don ofis na zuciya ok ok amma abin da nake so ki gane shi sai na yi wanka na kan tsaftace jiki na tukuna fara da kayan na sai da ai a yanzu nan da kuma na tsaye ba zan jira ba kuma ba zan fita in barawo a gidana binta ni ne barawo ina so ka sani kai ne barawo saboda ina sanar da cewa ka ɗauki result ɗin ƙaninka ka je neman aiki da shi har a maka wulaƙanci ya haɗa ka da ban manta da wannan ni yanzu kawai abin da na so da kai ka bar mun gida idan kowa za a bari ba zan iya ihu ga gabarawa a ciki saboda ina so ka san cewa mun ci kallabe tsakanin rawa jama'a don Allah ku zo gabarawa cikin gidana ku taimaka min don Allah jama'a gabarawa gidana ku zo ga barawa cikin gidana mutumin da ya so ya zauna lafiya shi ya so ai ku ina ganin namiji in ya isa namiji ya isa ya faɗa a ce ya isa ya control da gidansa ko kuma ya isa ya ce gidansa yadda yake so bai kamata a ce mace za ta sashi ta kore shi saboda haka ni ina gani in dai ka cika namiji ka cika mai hankali ka cika mai wani kuma ka cika wanda ya ansa cewa shi ma zai taimaka domin ƙasa ko kuma unguwa ta ci gaba to yana da kyau a ce ka koma gida ka gyara iyalin to ai gidanta ne kuma ta ta hello hello san komai dauki iya dan Allah ka tashi tashi kawai da karki mun dan Allah dan Allah ka tashi mun kawai tashi tashi ni ba na son ganin ka dauki wayan na taɓa zama mijin wayan nan ma zan iya kwacewa ni na saya maka ka dauke shi kawai shi wallahi komai ba na son wani ba na son wani magana ba zan iya ba kawai ni ba son ka ba kawai da ka zo mun da shi ba tun da har ya ɗauki waya da kansa shi ma ya fi gurmu shin ga kenan ya fara jin magana ko kuma ce ya fara gara ko kuskurensa ki ko yake bashi shi a gaskiya ban ki maganan ka ba amma kawai ni wannan ban san shi ba ko kwata ban san shi ba ba zai shiga min gidana ba mallan ka gashi ka tafi ba ni ban san ka ba daman ashe kin kake mun wayan nan kada damu ni ne ba zo kanka ba tukuna za wannan magana ki hakuri ki bar shi shiga saboda abin da ya yi gaskiya mu ka tashi ka tafi ka tashi ka tafi dan Allah ka tashi ka Jika, zan zan gan. Ka tafi kawai. Jika, na san abin da ke. Allah ka bari. Ka tafi ni ma ba ka ba. ba halin namiji ba kaji in ga shi kana yau Sake zai kan yi wannan, wannan waje zai zai kwace ta a wuri na wai zai kwace binta yar baban nan a wuri na banda wannan kariyar yai to abin da ta fi ka tsawo ma ga shi ga shi ga shi nan ta fi ka tsawo kowa na gani ba kuma ga shi motsi ma ba ka yi sai an yi motsi da kai ni fa da kai na nake daukar ta ba da kai na fa nake daukar ta ba in goye ta ba in goye ta ba a baya na ina fa ina mata binta binta yar rara raba mai gidan binta binta yar raba mai gidan Au! na kada ita kuma to iya hakuri ji hakuri ji hakuri ko bin sa na bin sa yan baba iya hakuri mu bi na sa ma da nan duk yayi yaro yaro binta binta yar baba binta binta yar baba an da gaske 我们，哎呦，哎呦，哎呦！ bakwa ga nyina bakwa ga nyina bakwa ga nyina nake muku bakwa ga nyina bakwa ga nyina wayo wayo wayo gunzo bura gunzo muku gunzo muku bakwa ga nyina bakwa ga nyina bakwa ga nyina nake muku bakwa ga nyina wayo wayo wayo kanka da ban kanka da ban wayo kanka da ban kanka da ban kanka da ban kanka da ban Bintu, hmm, hmm, hmm, ban zanke ba ban zanke ba ba ga binta ai baba na nan kin zo kula zo ku shiga tsakanin mu ba da binta ai baba wayyo wayyo wayyo to a akudi a akudi a akudi a akudi kallon ne ko kallon ko kallon ko sai dinga ba mu kwaya muna sha an ya ba mu kwaya mu sha sai ce mana mun hausi ne irin wannan ne ai kuwa irin shi wallahi irin ba ta dinka zira ma mutane idanun kwalakwalan idanun ta tana kallon mutane tafi tafi tafi ban ujaban ujaban itakaji haramu haramu a haramu mana bani isha bani isha bani isha ka bani ka bani ka bani haramu haramu haramun haramun na rinka yan baba amfani da ita dan ban san ki ba ban san ki ba mun ta ɗau ba na in ɗauka kin je kin samu karam don yanzu za ki dinga gaya mun abin nan haramun haramun haramun haramun haramun Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, ci na nake yi kamar wani jakin walawa daji za wa walawa nake yi na ƙara koyarwa a gari ka zo ka samu digiri da da digiri mom abin da nake so da ke ni na a ruba ki sun zuci na dan Allah dan Allah da ki gafarta duk abin da ya miki da har ya tako da kafansa ya tsuguna a gaban ki ya ba ki haƙuri ki haƙura wannan matarsa ce kuma ta yi alƙawarin cewa ba za ta koma gidansa ba in har ba ki gafarta cewa ni tsohon ta ce amma ni gaskiya ba ta nemi wannan labari ba kai ibrahim kai ne mai tsatsai me ce ce shawara wacce za ka bayar a bisa ga wannan abu da ya wani ya ta da ni ina da cewa abin da zai faru ko kuma ba zai taba maimaita abin da ya ba tunda har na daidaita tsakanin bari in jin ka maka magungunan ka amma ka bi dokan shi saboda ka samu lafiya ita ko sadiya ta hura wuta sai dan uwanta sani ya kwace binta a wurin umar karfi da yaji to kake dawo ki bar ni kawai ni ba san abin da zan kada ki komai ni a matsayina na yayin zan share miki kada ki dawo idan kai ne umar za ka yarda